يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هك أبوا السلام عليكم muna masu godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddare rayuwarmu a wannan rana ta goma sha hudu ga watan Ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da 19 ga watan 5219 a cikin wannan masallaci na muawiya ibn abi sufyan Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda idan masu biye da mu ba su manta ba mu tsaya nan a cikin suratul baqara a kan karatu da muke yin sa a kullum a cikin wannan wata mai tarin albarka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai a jiya mun karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idiyar fawo Kawa kawa'ide min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim ربنا وجعلنا مسلمين لك wa ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم wadanda Allah madaukakin sarki ke cewa tuna lokacin da Ibrahim yake daga tubali na wannan gida da Isma'il suna cewa ya ubangiji karba mana lalle kai ne mai ji kuma masani ya ubangiji ka sanya mu mu zamto masu sallamawa zuwa wajenka da zuri'ar mu, ummatan muslimatan mu zamto al'umma musulma mai sallamawa zuwa gare ka wa arina manasikana ka nuna mana ya za mu ziyarci ɗakinka wa tuba alaina ka karɓi tubanmu innaka anta tawwabu rahim lalle kai ne at-tawwabu mai tuba mai karɓan tuba ar-rahim ko mai jinƙai rabbana wa ba'ath masu rasulan ya ubangiji aiko a cikin su manzo yatlu alaihim ayatika wanda zai dinga karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitab yana koyar da su littafi wal hikma da kuma hikma malamai suka ce wa allimuhumul kitab wal hikma yana koyar da su qur'ani da sunna wa yuzakkihim yana kuma tsarkake su ayu tahhiru arwa'ahum wa yukammilu uqulahum yana tsarkake zukatansu ya kuma cika musu hankulansu wa wa ويهذب أخلاقهم بما يعلمهم من الكتاب والحكمة يكما تركك musu ɗabi'unsu na abin da ya koyar da sunan Ƙur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu wa ma bayyana lahum min durubi da kuma abinda Allah maɗaukacin sarki ke musu bayani na abin da ya zamci wajibi su yi da'a ma wa'annan abubuwa a yau za mu tashi aya ta talatin faɗin Allah ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله مدوككين سركيتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه babu mai kyaman addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam illa man safiha nafsahu sai dai wanda ya wautar da kansa Allah ya ce wala qad istafainahu fid mun zabe shi a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle a kiyama yana daga cikin mutane managarta Allah ya ce in qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ke ce ubangijinsa yake ce masa aslim sallama mika wuya yace aslamtu li rabbil alamin na mika wuya ga ubangijin talikai to wannan aya da Allah madaukakin sarki ke cewa wa mayyar rabu an millati ibrahima sai malamai suka ce istifham anan istifhami ne na annafi wal inkar korewa da kuma musanta, ai wa man yarghabu an millati ibrahima hiya ibadatullahi wahdahu la sharika la addinin annabi ibrahim ita ce bautan Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da hada shi da wani ba a wajen bauta bima shara Allahu ta'ala li ibadihi saboda abinda Allah ya shar'anta wa bayinsa na bauta masa min anwa'i ta'at na nau'ukan ibada min anwa'il ibadat fi kitabihi na nau'ukan bauta a littafinsa wa ala lisani rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan kuma halshen manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ke cewa may yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa babu mai kyamatan addinin da annabi ibrahim ya zo da shi sai wanda ya wautar da kansa sai wanda ya wautar da kansa sai malamai suka ce ar-ragaba hiya ko kuma ar an shay adamu hubbihi in an ce ar ita ce misali mutum ya zamto adamu hubbihi yaki son wani abu wa millatu ibrahim hiya ibadatullahi wahda addinin annabi ibrahim ita ce addinin Allah ita kadai ko bauta ga Allah shi kadai bima shuri'a li ibadihi saboda li ibadati bima shara'a li ibadati saboda abinda Allah madaukake sarki shar'anta na ibada to duk wanda ya wautar da kansa ya kyamaci abinda Annabi Ibrahim alayhi ya zo da shi shine wanda ya zamto wawa shine ana Allah ke cewa mayan rabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu wala qad istafainahu fid dunya hakika mun zabe shi a duniya Allah maɗaukacin sarki kan zaɓi wasu ne daga cikin bayansa sai ya ba su wata fifiko a rayuwa Allah ya ce tun ma'auratunan kitabar ladina stafaina min ibadina sannan muka zaɓa wanda za mu gadar musu littafinmu a cikin bayanmu wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwal Fadlul kabir a cikinsu wa minhum zalimun li nafsihi akwai mai zaluntar kansa Wa ومنهم ساب ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد akwai kuma tsakatsakiya ومنهم سابق بالخيرات باذن الله akwai kuma yi gaugawa wajen aikata kyawawan ayyuka باذن الله da izinin Allah shine Allah ke cewa laqad istafainahu fid dunya hakika mun zabe shi a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lallai a ƙiyama yana daga cikin mutane salihai kamar da Allah ke cewa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin inna Allah astafa adama lalle Allah madaukakin sarki ya zabi annabi adamu alaihi salatu wassalam wa nuhan da annabi nuh inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim da kuma iyalan ibrahim wa ala imran da kuma iyalan imran ala alamin akan tayyibi to haka shi ma Allah madaukakin sarki zabi annabi ibrahim a cikin bayi kamar da Allah ke cewa qala ya Musa inni stafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min shakirin da faɗin Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushriku Wa haka Allah ya ce wa laqad istafainahu fi dunya hakika mun zabe annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam a duniya muka zabe shi a cikin talikai muka sanya shi ya zamto annabi daga cikin annabawan Allah Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle annabi Ibrahim la fil akhirati akiyama lamina salihin aiwa inna Ibrahima fid daril akhirati lamina salihin lalle annabi Ibrahim a gidan kiyama yana daga cikin mutane managarta kamar yadda Allah ke cewa laqad safainahu fid dunya إذ حين قال له ربه aslamtu قال أسلمت لرب العالمين al-imamu yake cewa wa inna ibrahim fi daril akhirati la min salihin lalle annabi ibrahim a gidan kiyama yana daga cikin mutane managarta lokacin da Allah ke cewa wala ka qad na fid duniya. hakika mun zaɓe shi a duniya hina ƙala lahu lokacin da ubangiji ke ce masa aslim sallama ƙauya kauya yace aslamtu na rabbil al’alamin na sallama ga Allah ubangijin talikai shine aslamtu da rabbil alamin sai wasu daga cikin malamai suke cewa kaman qatada yake cewa da Allah yake cewa may yarghabu an millati Ibrahim illa man sabi'a nafsa ay ragima ragiba an millatihi alyahud wan nasara wanda suka kyamaci addinin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya zo da shi sune yahudawa da kiristoci Wata اليهودية والنصرانية بدعوة bid'a ليست من الله suka riki wani addini ko ma bayan addinin Allah addinin yahudanci addinin kiristanci wata bid'a ce da suka kago wanda bata daga Allah madaukakin sarki wa taraku millata ibrahim yani al-islam suka bar addinin annabi ibrahim alayhi salatu wasalam wanda ita ce addinin musulunci hanifan mai kakkiyar addini كذلك بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم haka na Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa da wannan addini addini na musulunci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci haka Allah ya aiko annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da wannan addini na musulunci shine yubayyar gabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa babu mai kyamatar addinin da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya zo da shi sai dai wanda ya wautar da kansa Allah ce wala qad istafainahu fi dunya hakika mun zabe shi a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a kiyama yana daga cikin bayi managarta Allah ce in qala lahu rabbuhu aslim tuna lokacin da ubangijinsa yake ce masa aslim mi kauya aslim ka mi qala yace aslamtu li rabbil alamin na sallama na mi wuya ga Allah ubangijin ne. sai malamai suka ce da Allah ke ce masa aslim ai in qad li amrina wa nahyina fa'budna wahdahu wala wala tafil wala taltafi ila ghayrina yace ka miƙa wuya ga umurninmu da hannunmu ka bauta mana mu kadai inji Allah ka bauta ma Allah shi kadai kada ka karkata zuwa wajen wani koma bayan Allah madaukakin sarki shine aslim miƙa wuya ai akhlis li al-ibadata wakhda li bita'a ka tsarkake mun bauta kuma ka kankan da kai a waje na wajen yi mun da'a shine in qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijinsa ke ce masa sallama yace aslamtu da rabbil alamin na sallama ga Allah ubangijin tarihi sai malamai suka ce fa in qala qa'ilun wa hal da Allahu Ibrahim ila al-islam shin da Allah ke ce masa in qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangiji ke ce masa sallama to shin wannan zai zamto Allah na kiran annabi Ibrahim kenan ya shiga addinin musulunci kila lahu sai ka ce musu na'am eh qadda'ahu ilaihi fa in qala eh hakika ya kira shi zuwa gare ta fa in qala to idan ya ce wa fi ayi halin da'a ilaihi a wani hali ne da'ahu ilaihi ko kuma a wani hali ne aka kira annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kila hina qala lokacin da yake cewa ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama kana minal mushrikin ko ma ana minal mushrikin ya qaumi ya ku mutane da inni bari'un mimma tushrikun lalle ni nayi tawaye daga abinda kuke bauta inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al lallai dina fuskantar da iskata ga wanda ya kagi sammai da kasai mai kakkiyar wannan addini ba kasance daga cikin mutane masu hada Allah da wani ba a wajen bauta sai malamai suka ce ba dalika huwa alwaqtu alladhi qala lahu rabbuhu aslim min ba'di mamtana min ba'di mamtahanahu Allah bil kawakibi wal qamar wash shams wannan shine lokacin da Allah ke ce masa sallama bayan Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da abin da ya shafi taurari da rana da wata kamar da ya zo a cikin suratul an'am shine yake cewa id qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijinsa ke ce masa sallama yace aslamtu li rabbil alamin na sallama ga Allah ubangijin talikai wannan aya na guda mana cewa ana son mutum ya zamto mai bin wannan addini na musulunci kamar yadda ajiya muka faɗa babu wata addini da mutum zai riƙa ya zamto karɓaɓɓe a wajen Allah face wannan addini na musulunci shi yasa a aya jiya da muka karanta aya ta 128 Allah ke cewa rabbana wa ba'ath fihim rasula addu'an da annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi ya ce ana da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa da wannan aya rabbana wa ba'athihim rasulan ita ce addu'an annabi ibrahim na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadan Allah in qala isa ibn maryama ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad sai muka ce yana daga cikin abinda ya zamto wajibi akan duka wani musulmi ya sallama ya mika wuya ga wannan addini addini na musulunci shi yasa a sheikh muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi a cikin littattafansa yake cewa al-islamu huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal khulusu min ash-shirki wal bara'atu min ahliha in an ce al-islam huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid shine mi kauya ga Allah madaukakin sarki wajen kadaita shi shi kadai a wajen bauta wal inqiyadu lahu bi ta'a da miƙuwa kai tsaye wajen yin da'a wa Allah da da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal khulusu min ash-shirk mutum ya sa makansa wata katanga da za ta hana shi hada Allah da wani a wajen bauta wal bara'atu min ahliha da ko mutum yayi ya ga masu hada Allah da wani a wajen bauta shine anan malam ke cewa idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu برب العالمين وإن إبراهيم في الدار الآخرة لمن الصالحين ولقد استفيناه في الدنيا هنا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين na sallama ga Allah تلك talikai wannan kuma na gwada mana cewa duka annabawan Allah sun isar da saƙonnin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su da shi kuma yana daga cikin saƙonnin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko inda annabawa da shi shine ta Allah wajen bauta da kuma nisan bautan wani Allah kamar da Allah ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa jtanibu tagut hakika mun aiko a cikin kowace al'umma manzo aikin manzo shine kan ce a bauta ma Allah a nisanci gumaka Allah ce an kuntum shuhada am wasabiya ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ce wa wasa biha banihi wa yaqub wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ibrahim yayi wasici wa ayayansa wa yaqub da yaqub yace ya baniya ya ɗan 'ya'yana, inna Allah astafa lakum ad-din lalle Allah madaukakin sarki ya zaba muku wannan addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face kuna musulmai am kuntum shuhada shin kuna halarce ne in habara yaqub al-mautu lokacin da mutuwa ta zo ga yaqub in qala li banihi lokacin da ke cewa ayayansa mata abuduna min ba'di me za ku bauta a bayana qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika za mu bauta ma abin bautanka abin bautan iyayenka ibrahim wa isma'il wa ishaq da ibrahim da isma'il da ishaq ilahan wahida abin bauta ɗaya wa nahnu lahu muslimun kuma mun kasance masu sallamawa a izuwa gare su Allah ce tilka ummatun qarqalat wannan al'umma ce da ta gabata lahama kasabat walakum ma kasabtum abinda ta aikata yana tare da ita walakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata yana tare da ku wala tusaluna amma kanu balun ba za a tambaye ku ba dangane da abinda su suka kasance suke aikatawa wannan aya da ayoyin duka gabaki ɗaya za su mana bayani ne akan abin da ya shafi wasiya da kuma wasici da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yake mai yayayansa da kuma bayani akan abin da ya shafi tarbiyya wadan in kana tarbiyyar yayanka to ka dinga daura su akan abin da za su mutu a kayi ko abin da kake son in bayan baka nan su gima a kayi shine wasa biha ibrahim banihi wa yaqub lalle wasa biha ibrahim lalle annabi ibrahim yayi wasici da ita banihi wa ƴaƴayansa wa yaqub da yaqub wa wasa sai malamai suka ce wa ausa biha wa ausa biha yayi wasici da ita ibrahim shi annabi ibrahim alayhi salatu wasalam yayi wasici wa da wa yaqub da annabi yaqub alayhi salatu wasalam ke cewa ya baniya ya ƴan ƴaƴana inna allaha astafa lakumuddin to da ma ada yace ya baniya sai malamai suka ce wujubul iltizam bit tawhid wannan na nuna wajibcin alizimta wa 'ya'ya abin da ya shafi aƙida da tauhidi shine ke ce musu ya'yan na? inna Allah haskofa lakum ad-din lalle Allah ya zaba muku wannan addini ai inna Allah ikhtara lakum hadha din lalle Allah ya zaba muku wannan addini alladhi ahida ilaykum fihi wanda Allah maɗaukaki sarki muku alkawali da shi wa waqtibahu واختباره لكم Allah madaukakin sarki kuma ya zaba muku wannan addini fattaqullaha ku ji tsoron Allah an mutu illa wa antum muslimun illa wa antum alayhi kada ku yadda ku mutu face kuna kan wannan addini aw fala tufariqu hadha ad kada ku bar wannan addini wannan addini kuma ita ce musulunci kada ku bar wannan addini addinin musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya sanya muku ita tun kuna raye kuma ku mutu akan wannan addini kamar da limamu tsabar yake faɗa ko kuma kuɗin nan ba ku san a ina ya mutuwa za ta zo muku ba to ku rike ku riko da wannan addini kum la runa mata ta'tikum manayakum min laylin wa naharin shin ba ku san ya mutuwan ku za ta zo muku ba a dare ne ko a yini ba ku sani ba fala tufariqul islam kada ku bar wannan addini na musulunci fata atiyakum manayakum wa antum ala ghairi din sai mutuwa ta zo muku ba kwa kan wannan addini ku yi riko da wannan addini gamgam kada ku yi wasa da wannan addini in kun yi wasa da shi sai mutuwa ta riske ku alhali ba kwa kan wannan addini wanda wannan addini shine alladhina istafahu lakum rabbukum ita ce addinin da ubangijinku ya zaba muku fata mutu wa rabbukum sakhitun alaykum fatulikum in kuka ƙibin wannan addini kuka yi sakaci kuka mutu akan addinin da ba na musulunci ba sai ku halaka ku kuma na fushi da ku kuma ya zanto makomanku ita ce wutan jahannama shine ya bani ya inna allaha astafa lakumuddin ya ku 'ya'yana? lalle Allah madaukakin sarki ya zaba muku wannan addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu ce kuna musulmi kamar da Allah ke cewa ya ayyuhal na amanu taqullaha haqqa tuqati ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron sa wala mutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face kuna musulmi shi yasa hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana son mu yoyi ta fadin cewa ya Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya mai ya zukata tabbatar da wannan addini tabbatar da zuciyata a kan wannan addini na musulunci in ba haka ba sai mutum ya zamto inna rajula la ya'malu bi amali ahli aljanna ga mutum nan yana aiki aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un har sai ya kasance tsakaninsa da wannan aljanna bai wuce taku ɗaya ba aw zira'un ko zira'i ɗaya fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa kula sai littafi ya juya masa ya yi aiki irin aiki ɗan wuta sai ya shige ta haka kuma mutum ba zai gushe ba yana aiki aiki irin na ɗan wuta har sai ya kasance tsakaninsa da wuta bai wuce ba a ɗaya ba ko zira'i ɗaya fa yasbiqu alayhi kitab sai littafi ya juya masa fa amalu bi amali halin jannati sai aiki irin aikin yan aljanna bai da kula sai ya shige ta kun ga wannan na gwada mana cewa kullum ana son ka dinga addu'a na husnal khatima kyakkyawan cika saboda mutum zai jima yana rayuwa akan abin da ya shafi addini amma kuma ƙarshensa sai ta zamto ba ta yi kyau ko mutum ya ci gaba da sheƙe ayansa amma kuma sai ƙarshensa ta yi kyau don haka kullum mu dinga faɗin cewa Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi duniya, wa adhabil akhirah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri A Allah ka kyautata ka karshen mu akan duka al'amura gabaki daya kun ga anan shi yasa ya tara ayyan sai ke ce masu inna inna mutu akan me za ku ginu akan wace addini za ku tsaya shin za ku koma addinin yahudanci ko za ku koma addinin kiristanci ko za ku koma wasu addinai daban wanda ba addinin musulunci ba shin bayan na mutu za ku yi riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shin in na mutu za ku yi wasu abubuwan da ba daidai bane ba wanda ya saba ma abin da ya shafi shari'a na musulunci shine wasa biha aiwa ausa biha ibrahimu banihi ya'ayansa wa yaqubu da kuma yaqub ya bani ya ɗan ƴaƴana inna allaha saba lakum ad-din lalle Allah ya zaba muku wannan addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face kuna musulmi ba Allah ya ce an kuntu shuhada shin kuna halarce shin kuna ne wannan ma malamai suka ce hamza ce ta istifham al-inkari in aka kaddara magana sai zama bal akuntum shuhada ahina hina hadara yaqub al-maut fawasa fawasa banihi yuwabbihuhum ala kadhibihim wa ala kadhibihim wa yunkiru wa yunkir wa yunkir alayhim am din nan da Allah ke cewa am kuntum shuhada ashin kun kasance a halarce ne to wannan am din kowanne hamza din sai malamai suka ce hamza ce ta istifam amma kuma al-inkari na musantawa idan aka kaddara magana sai zama bal akuntum shuhada shin, bari dai shin kun kasance ne a halarce lokacin da mutuwa ta zo ga yaqub lokacin da ke wasiya wa 'ya'yansa shin kuna nan ne a lokacin lokacin da ibrahimu ke wasiya ma 'ya'yansa ko kuma lokacin da mutuwa ta zo ga yaqub bal akuntum a ina hadara yaqub al mautu fa wasa ne? lokacin kuna halarce ne lokacin da mutuwa ta zo ga yaƙubu yake wasici wa 'ya'yansa Allah maɗaukakin sarki na wulaƙanta su akan ƙaryen da suka kasance a kai da kuma musanta abinda ya shafi addini da suke shine Allah ke cewa am kuntum shuhada shin kuna halarce ne idh habara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta halarto ga yaqub idh qala li banihi idh habara yaqub al-maut ay idh habara alamat ya idh habara yaqub alamat al lokacin da ya halarto ga yaqub alamomi na mutuwa alamomin da suke nuna cewa wane yayi kusan tafiya suka halarto ma annabi yaqub shin kuna nan ne a lokacin in qala li banihi lokacin da ke cewa ƴaƴayansa mata abuduna min ba'di me za ku bauta wa a bayana sai suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika za mu bauta ma abin bautanka abin bautan iyayenka ibrahim annabi ibrahim kakansa kenan wa isma'il da kuma ƙanin babansa baffansa wa ishaq da annabi ishaq ilahan wahida abin bauta daya wa nahnu lahu muslimun kuma mu mun kasance masu sallamawa zuwa gare su ko kuma qalu na'budu ilahaka zamu bauta ma abin bautanka wa ilaha abaika abin bautan iyayenka ibrahim da annabi ibrahim wa ishaq annabi ibrahim da isma'il da ishaq abin bauta daya kuma mu muna masu sallamawa zuwa gare su sai malamai suka ce da aka ce ibrahim da isma'il da ishaq sai suka ce wajen itlaƙin lafazin baba akan babba saboda shi isma'il amul yaqub walaysa babu walaysa baban lahu yace shi isma'il wajen amfani da lafazin uba akan babba shi isma'il babba ne na annabi yaqub ba babansa bane wa fihi itlaqul abi alal jad kuma ana iya kiran baba da kaka shine anan ake cewa qaluna abudu ilahaka zamu bauta ma abin bautanka abin bautan iyayenka da Isma'il da Ishaq abin bauta ɗaya ko mun kasance masu sallamawa zuwa gare su sai suka ce da Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub dukkansu Allah madaukakin sarki ya zaba musu wannan addini addini na musulunci shi yasa shi annabi yaqub yake cewa 'ya'yansa me za ku bauta a bayana sai suka ce a za mu bauta ma abin bautan waɗannan iyayen nan naka da ibrahim da isma'il da isaac abin bauta ɗaya wa nahnu lahu muslimun kuma mun kasance masu sallamawa ga abinda zo na abin da ya shafi wannan addini shine Allah ke cewa tilka ummatun qad wannan al'umma ce da ta gabata laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ai bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayani a can ma Yahudawa kan cewa shin suna halarce ne lokacin da annabi ya yi wasiya wa yayayansa to da ba su halarci a wajen to su ga abin da ƴaƴayen suka tabbatar cewa za su gini ne kan addini na annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq shine ake malam ke cewa da aka ce musu fain kalu kunna hadirina faqad kudhibu wa buhtu wa lu'inu wa in qalu lam lam wa in qalu ko kuma aka ce musu shin kuna halarce ne to kun yi ƙarya kun yi kage kuma kun kasance kun yi la'ana ko da tunda ba ku kasance a halarce ba a wannan wajen to batalat da awahu abinda suke kira akai anna yaqub wa sabani bil yahudiyya akan cewa suna cewa ai annabi Ibrahim ko kuma annabi Yaqub yayi wasici mai ayyansa akan su yahudanci cewa annabi Ishaq annabi eh, Yaqub yayi wasici mai ayyansa akan bayan ya mutu su gino akan addinin yahudanci sai Allah ya ce am kuntum shuhada shin kuna halarce ne idh hadara Yaqub al-maut ai idh hadara Yaqub alamat al-maut lokacin da alamomin mutuwa ya zo ga Yaqub lokacin da ke ce ma 'ya'yansa mai za ku bauta a bayana suke ce za mu bauta ma kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wa sabata annahu wasahum bil islam la bil yahudiyya Sheikh Abubakar Jabir Aljazairi yake cewa ya tabbata lalle Annabi sallallahu Yaqub alaihi salatu wasalam ya musu wasici ne da musulunci la bil yahudiyyati ba da yahudanci ba sai yake cewa wa fil ayati al akhirah Allah maɗaukacin sarki na hani kan musayya da yahudawa sai yake ce musu tilka ummatun qarqalan ayyani ibrahima wa auladahu wannan al'umma ce da ta gabata abinda ake nufi ibrahim da 'ya'yansa Lahama, kasabat min al-imani wa salihil a'mal yana daga abinda suka aikata na kyawawan ayyuka na imani da kyawawan ayyuka walakum antum ma'ashara yahudin maktasabtum min al-kufri wal ma'asi kuma kuma yana akan ku kutaren yahudawa abinda kuka aikata da hannayenku na kafirci wal ma'asi da kuma hada Allah da wani a wajen bauta da kuma saba wa Allah wa sawfa la tusaluna yawmal qiyamati an a'mali ghayrikum ku fasani a kiyama ba za a tambaye ku akan halayyan ko akan ayyukan wasunku ba wa inna ma tusaluna an a'malikum wa tujzauna biha lalle za a tambaye ku ne akan ayyukan ku kuma a sakanta muku akan ayyukan da kuka aikata fatrukul jadala ku watsar da jayayya wa aqbilu ma yanfa'u ala ma yanfa'ukum fi akhiratikum ku karbi abinda zai amfane ku a kiyaman wa huwa al-imanu sahih ita ce imani ingantacciya wal amalu salih da kyawawan ayyuka wala yatimmu lakum hadha illa bil islami hakan baya taba tabbatuwa muku sai da musulunci fa aslimu ku sallama wannan aya da Allah ke cewa tilka ummatun karkarar al'umma ce da ta gabata abinda ta aikata na wajen ku kuma abinda kuka aikata na wajen ku ana gwada musu cewa wancan jayayya da kuke yi cewa wai annabi yaqub alaihi salatu wassalam yayi wasiya wa ƴaƴansa lokacin da zai mutu cewa idan ya mutu su bauta su koma addinin yahudanci ko kuma in ya mutu da su koma addinin yahudanci sai Allah ya musanta abinda suka faɗa na da da'awansu cewa annabi yaqub yayi wannan wasiya Allah ya tabbatar da cewa abinda annabi Yaqub yayi wasiya wa ƴaƴansa shine da su bautawa abin bauta daya abin bautan iyayensa Ibrahim da Ishaq Ibrahim da Isma'il da Ishaq abin bauta daya kuma suna masu sallama sai Allah ce to ai wa'incan ma al'umma ce da sun gabata abinda suka aikata na wajen su kuma abinda kuka aikata na wajen ku kada ku tsaya tambaya akan abinda wa'incan suka aikata tambaya abinda suka aikata din ba zai muku amfani ba ku ji da na ku aikin kawai lana a'maluna wa lakum a'malukum lana a'maluna yana tare da mu ayyukanmu wa lakum a'malukum kuma ayyukanku na tare da ku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba akan abin da wa'incan al'ummomin bayan suka aikata to sai malamai a ƙasan wannan aya suka kawo zantuttuka cewa yana daga cikin abin da ya kamata mu sani na al'ummomin da suka gabace mu a wannan zamani na mazan Allah sallallahu alaihi wasallama na wasu fitintinu da suka auku a wannan zamani to yana a ka ka kame bakinka akan nan fitintinu yawan magana a kansu ba shi da fa'ida kawan misali yakin da ya faru tsakanin sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yakin Sufin da yakin Jamal yakin da ya faru tsakanin matan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha Allah ya kara mata yadda da kuma Muawiya da kuma Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda da kuma yakin da ya auku tsakanin Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda da kuma Sayyidina Ali ibn Abi Talib to abin da yake akan ka shine ka kame bakinka akan furtar miyagun zantuttuka akan wa'annan mutane baki da saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a hadisi ingantacce dukkan sunnan musulmai ne kamar yadda yake cewa innabna hada sayyidu wa sayuslihu Allahu bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin ko min al-mu'minin yace wa inna ayaye na guda biyu innabna hada sayyidu wa inna ayaye na guda biyu gabanni ne wa sayuslihu Allahu bayna fi'atayn 'azimatayn da sanu Allah zai sulhunta tsakanin wasu runduna guda biyu azimatayn masu girma min al na musulmai au min al-mu'minin ko kuma daga cikin mu'minin kaga na nuna cewa bangaren su sayyidina muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa da musulmai ne bangaren sayyidina ali ibn abi talib musulmai ne bangaren aisha Allah ya kara mata yadda uwar mu'minai musulmai ne bangaren su ma sayyidina ali ibn abi talib musulmai ne su talha su zubair su uh, zubair ibn al duka da duk wanda abin ya shafa duka wannan na gura maka cewa duka wannan bangarori guda biyu musulmai ne shi yasa ma ashir abu uh, abu muhammad abi muhammad abi zai da qira wani yake cewa a cikin littafin sanar risala ka kame bakinka a kan zantuttuka a kan waɗannan al'ummomi da suka gabata in da ka ambace su ma sai dai ka ambace su da kyakkyawan ambato amma abin haushi abin mamaki sai ga mutum bai kai yana ƙasan kasan kasan kasan su wajen mataki na daraja amma sai gana aiwata su na zagin su na wulakanta suna faɗan zantutuka a kansu to ka sani aikinsu na tare da su kai ma aikinka na tare da su shi ne ana Allah ke cewa tilka ummatun karkala lahama ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da su waɗannan mutane suka kasance suke aikata Allah ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtum wa qalu kunu يهودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم Allah له مسلمون الله madaukakin sarki yace wa qalu qulu hudan aw nasara tahtadu suna cewa ku kasance yahudawa ko ku kasance kristoci tahtadu za ku shirya Allah ce kul kace musu bal millata ibrahima hanifan bari dai addinin annabi ibrahim ita ce mai ƙaƙƙiyar addini wa ma kana minal mushrikin ko bai kasance daga cikin masu hada Allah da wani ba a wajen bauta qulu amanna billahi kace musu ku imani da Allah ma’un zile ilaina da abin da aka saukar mana ma’un zile ila ibrahim da abin da aka saukarwa ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub wal asbab da ayayen annabi yaqub alaihi salatu wassalam wama utiya musa wa isa da abin da aka saukarwa musa da isa wama Nabi Yunan min Rabbi da abinda aka saukar wa annabawa daga wajen ubangijinsu la bai da ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba mu rabi daya daga cikinsu su wa nahnu lahu muslimun kuma mun kasance masu sallamawa masu mi kauya wannan aya da Allah ke cewa qalu kunu hudan suna cewa kunu hudan ku kasance yahudawa aw nasara ko ku kasance kristoti ta tadu za ku shirya ulbal millata ibrahim hanifan kace musu bari dai addinin annabi ibrahim ita ce mikakkiyar addini alhafiz ibn kathir yake cewa ai la nuridu ma da ma da'autumuna ba mu nufin abinda kuke kiran mu akai bari dai abinda muke nufi shine bauta ga Allah madaukakin sarki ko kuma ba mu nufin abinda kuke kiran mu akai ku yahudawa ko abinda kuke kiran mu akai na addinin yahudanci ko addinin kiristanci bal nattabi'u millata ibrahima hanifan mustaqima bari dai zamu bi addinin annabi ibrahim miƙaƙƙiyar addinin miƙaƙƙiyar addini shine bal nattabi'u millata ibrahima hanifan sai alhabib ibn kathir yake kawo yake cewa sababin saukan wannan aya wanda da ake ce masa ishaq daga daga ibn ishaq anna abdullahi ibn suriya al-a'war al-yahudi wanda ake ce masa abdullahi ibn suriya al-a'war al-yahudi qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mal huda illa ma nahnu alaihi fattabi'na ya muhammad tahtadi yace babu wata shari'a sai shari'an da mu muka kasance a kai inji wannan bayahude wa qalat nasara mu muhammadu ka shari'a kabi addinin mu na yahudanci kawai ka kukuta wa qalat nasara mithla dalika sai nasara ma kiristoci suka faɗi makamancin haka ba an fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu sun kasance suna cewa ku kasance yahudawa ko ku kasance kiristoci za ku shige kamar yadda a baya suka ce wa qalat yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalat nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna al-kitaba كذلك قال الذين لا يعلمون من كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت ko kuma kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yawm alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun yahuda suna ce kiristoci ba akan komai suke ba wa qalat an-nasara laysat al-yahudu su ma yahuda suna ce kiristoci ba akan komai suke ba wa hum yatluna kitaba al suna karanta littafi su kiristoci sun ce yahudawa ba akan komai suke ba saboda sun ibin annabi isa alaihi salatu wassalam su kuma kiristoci sun ce yahuda ba akan komai suke ba saboda yahuda kai sun ce kiristoci ba akan komai suke ba saboda su ma sun ibin annabi musa alaihi salatu wassalam allah ce kuma alhali suna karanta littafi Allah ce ka zalika qala ladina la mitla mithla haka hakanan wanda ba sa da masaniya suke faɗan zantuttuka makamantan wani Allah ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati Allah ce da sannu da mu hukunci a tsakaninsu ranar alkiyama akan abin da suka kasance suke sabani akai to anan sai Allah yake cewa su wa'annan suna cewa ku kasance yahuda ko kiristoci za ku shirya sai Allah ce ka ce musu bal millati ibrahim hanifa mujahid yake cewa yi ittiba'u ibrahim bima ata bihi min min Allah ce allati sara biha imaman lindas. ku bi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da abin da ya da shi na shari'a wanda saboda abin da ya da shi din nan na shari'a ne ya kasance shugaba ga mutane kamar da Allah ke cewa qala inni ja'iluka lin-nasi imama lalle ni dan sanya ka kazamto mai shugabanci ko shugaba ko jagora ga mutane sai ce wa min zuriyati zuri'a ta fa yace qala la yanalu ahdul zalimin lalle ni ba na jibantar da alkawalina ga mutane azzalumai kamar da ibn abbas shi ma yake cewa da aka ce ulbal millata ibrahima hanifa ai alma'ilu anil adyani kulliha ila dinil islam in an ce millata ibrahima hanifa addinin ibrahim mai kakiya ita ce addinin da ta karkata ga dukkan wasu miyagun addinai addinan da ba na Allah ba zuwa ga addinin nan mai kakiya ita ce addinin musulunci shine kulbal millata ibrahima hanifan wa wama kana minal mushrikin da ɗai annabi ibrahim bai kasance daga cikin masu hada Allah da wani ba a wajen bauta an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da alimamul bukhari ya fidda hadisin daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil Ibraniya" wa yufassirunaha bil arabiyya li ahli al-islam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم biLlahi wa بالله وما ilaina wa وما أنزل إليكم ma'abuta littafi sun kasance suna karanta littafin a taura da yaren ibraniyanci sai su fassara ta da larabci ga musulmai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu to la tu tusaddiqu ahlal kitabi kada ku gaskata ma'abuta littafi wa la tu tukadhibuhum kada ku ƙaryata su wa kulu ku ce aman na billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ilaikum da abin da aka saukar muku na littafin a taura da littafin linjira. shine ke cewa ƙulbal bal Ibrahim ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen qulu amanna billahi kace musu mun yi imani qulu ku kuce amanna billahi mun yi imani da Allah wama unzila ilaina da da aka saukar mana wama unzila ila ibrahim da da aka saukar ma ibrahim da isma'il da ishaq da yaqub wal asbab in an ce asbab sune auladu yaqub alayhi salam su ne ‘ya'yan annabi Yaqub alaihi salatu wasalam guda goma sha biyu kamar yadda wasu daga cikin malamai suka kawo wai daga cikinsu akwai yusuf akwai bunyamin akwai yahuza da dai sauransu ya ce wali kulli wahidin minhum umma minan nas kowanne daga cikinsu sun sha biyu din nan suna da wasu jama'a daga cikinsu kowanne daga cikinsu suna da wasu jama'a alwahid sib والجمع اسباب والصبط في بني اسرائيل بمنزله القبيله في ولد اسماعيل عليه السلام سي malamu suka ce والصبط ان ance صبط guda ɗaya fi bani isra'ila a cikin mutanen banu isra'il bimanzilatil kabila tana da matsayin kabila dai ce fi walad isma'il a cikin ƴaƴayen annabi isma'il alayhi salatu wassalam wasammul asbab min as-subt wa hiya tatabu li'annahum mutatabi'un an kuma kira su asbaq ne saboda bibiyan junansu saboda daga wane siwa daga wane siwa ne shine Allah ke cewa wal asbab da kuma 'ya'yan annabi yaqub Alayhi salatu wassalam su goma sha biyu wa ma utiya musa wa isa da abinda muka bada musa da isa an ba da Musa mene a taura an ba da Isa injila wa na biyu na min rabbihim da abinda ko muka ba da annabawa da suka zo a bayansu. su wa na biyu na min rabbihim da abinda muka ba da annabawa daga wajen ubangijinsu muka ce musu ku bai na ahadin minhum ay la nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ka il yahudi wan nasara kada ku yi imani da sashi ku kafirce masashi kamar yadda yahudawa da nasara suke Allah ce a fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani da sashi littafin ku kafirce ma sashi fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum ina sakamakon wanda ya aikata haka a cikin ku illa khizyun fil hayati dunya face tabewa a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab a kiyama kuma za a maida su zuwa ga tsananin azaba Allah ya ce wa mallahu bighafilin amma ta'malun da dai Allah bai kasance mai gafala ba akan abinda kuka kasance kuke aikatawa sai Allah yake cewa ma utiyan nabiyuna min rabbihim da abinda muka basu annabawa muka ba su daga ubangijinsu la bai na ahadin minhu babu rabi daya daga cikin su kamar da Allah ke cewa amana rasulu ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi ma unzila eh, ma unzila ilayhi kullun amana billahi wa ma unzila la bai baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na la bai baina ahadin min rusul ba a rabi daya daga cikin manzanni ba daidai bane kaso annabi Musa ka ce ma annabi Isa ka so annabi Isa ka kafirce wa Musa ko ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma ka ce baka yi imani cewa annabi Musa ko Isa annabawa ne daga cikin annabawan Allah ana son dukkan su kai imani da su gabaki daya ana imani da su ijmalan ana kuma imani da su tafsilan imani ijmalan kai imani da annabawa gabaki dayan su tafsilan kuma kai imani da annabawa a daidaiku su shine ma'utiyar nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kuma mun kasance masu sallamawa zuwa gare su shine la kuma bayna ahadin minhu wa nahnu lahu muslimun mun kasance masu sallamawa musu kamar yadda Allah ke cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa musa wa isa ko kuma wa ma utiya musa wa isa da ko fadin Allah qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma wajen wa ma utiya musa wa isa su da Musa da Isa suna cikin ulul azmi min ar-rusul Allah ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa ana aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wallazi awhayna ilayka ma شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وإن سنة أولو الأزم من يادك تكين manzanni a cikin ما ma ba wanda ya fi su matsayi to a cikin sun kuma akwai wanda ya fi kowa matsayi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ke cewa wa idza akhadna min an-nabiyina mithaqan wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza wa haka wa'annan dukansu annabawa ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su kuma ya aiko su da shirya daban-daban su zo da shi zuwa wajen al'ummomin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su wajensu al'imamu tabari yake cewa idan yahudawa sun gaskata da su da kiristoci suka gaskata Allah da abinda da Allah ya saukar musu da abinda ya saukar ma ibrahim da isma'il da isaac da yaqub da 'ya'yan annabi yakubu su goma sha biyu wa ma utiya musa wa isa da abinda aka bada musa wa isa da abinda aka bada annabawa daga wajen ubangidinsu, wa aqirru bi zalika suka tabbatar da haka bi misli ma sadaqtum bi misli ma abinda kuma kuka gaskata ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai wa a kuka kuma kuka tabbatar faqad wafaqu ko faƙarwa faƙo wa rashidu hakika sun dace kuma sun shirya wa lazimu tariqal haqqi kuma sun lizimci hanya ta gaskiya wa hajaru kuma sun nisanci wahum wahadu sun shirya wahum ina idin minkum wa antum minhum wa anta minhum bi dukhulihim fi mithlikum fi mithli fi millatikum yace sun shirya to a wannan lokacin suna tare da ku kuma kuma kuna tare da su wajen sun shiga cikin addini to haka sai sun yi imani da abinda Allah madaukakin sarki lissafa a nan kafin su zanto musu sun yi imani da Allah sun yi imani da abinda Allah ya saukar sun yi imani da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar zuwa ga Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da kuma ƴaƴan Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam sun sha biyu da abinda aka saukar ma Musa da Isa da abinda aka saukar ma dukkan annabawan Allah daga wajen ubangijinsu kuma ba su yadda cewa sun yi imani da wasu annabawan ba su yi imani da wasu ba sun haɗe annabawan duka sun yi imani da su to a wannan lokacin sun zamto musulmi a wannan lokacin sun zamto musulmi amma idan ba su yi innan ba to ba zamto musulmi ba kamar yadda hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na nahnu ma'sharal anbiya'i auladu alatin dinuna wahid mu taron annabawa 'yan uba ne addininmu ɗaya 'yan uba shi ne sun haɗa uba amma uwa kowa da tasa annabawan nan dukansu sun zo ne suna bayani akan abin da ya shafi tauhidi amma kuma kowanne daga cikin suna da irin tsarin shari'ar da ya zo da shi shine Allah ke cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sanya masa shir'atan shari'a wa minhajan da kuma tsarin da zai gino akai na abin da ya shafi addini to haka wajibi ne mu ma mu yi imani da wa'annan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ambata ma wa'annan yahudawa cewa sai sun yi imani da shi kafin su zamto musulmi kuma duka wa'annan ayon suna gwada mana cewa babu mai yin watsi da addinin musulunci wajen ya bar addinin musulunci ya koma wata addini daban sai wanda ya wautar da kansa ko bai san kiman kansa ba kuma mu gane cewa lallai musulunci ita ce addinin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana al-islam huwa millatu sa'ir al-anbiya وإن تنوعت أنواع التكاليف أنواع التكليف عنده واختلفت مناهجهم العمل بينهم إذ الإسلام هو Lillahi لله وخضوع musani cewa dukkan annabawa addinin su ita ce musulunci ko da kuwa an samu nau'ukan abubuwan da aka ɗaura musu ma al'ummominsu kuma an samu saɓanin tsare-tsaren ayyuka saboda ita musulunci addini ne da al'inqiyadu lillahi wa khudu musulunci ne na miƙa wuya da kuma ƙanƙan da kai ga Allah madaukakin sarki ba haka mu sani cewa duk wata addinin da ba na musulunci ba Allah ba baya bukatar inna dina inda Allahin islam ya yi wallazi na amurin kulu fi silmi kafa ya ku wanda kai imani ku shiga musulunci ga baki daya addini a wajen Allah ita ce musulunci kuma mu sani cewa yana daga cikin abin da ya kamata mana mu dinga yin wasiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha kwaitar mana hadisai daban-daban cewa kada mutum yana da abin da zai wasiya da shi ya kwanta ba tare da yayi wannan wasiya akwai masu bin ka bashi kai wasiya cewa ana bin ka bashi akwai abin da kake son kai kyauta da shi to abin da kake so kai kyauta da shi din nan kai wasiya a kansa akwai duk abin da kake son kai kai wasiya da shi amma ko ba a son wasiya ta wuce sulusi ɗaya bisa uku bara ka ɗauki dukiyanka duka ka ce in ka mutu a ɗauka ba da addinin musulunci wannan ya saba sai dai ka ce a kasa kashi uku a ɗauki kashi ɗaya a yi aikin addini da shi wannan ba laifi ko ka ɗauki kashi ɗaya a cikin dukiyanka bayan ka kasa su kashi uku ka yi ɗauki kashi ɗaya ka yi kyauta ma wanda baya da gadon kuma la wasiyyata liwarisi ba a yin wasici ga mai ga mai gado wanda zai gaje ka to ba za ka masa wasiya misali ɗanka ne ko mata ko wanda dai na da gado in ka mutu zai gaje ka to ba za ka masa wasiya ba amma wanda ɗan ka ko ɗan wanka wanda yana zaune a ka, baya da gadon ka to babu laifi ka yi wasiya ka ce in na mutu abu kaza da na mallaka a ɗauka a bada wani wannan ba laifi shi ma kada wuce ɗaya bisa uku don haka duk wanda ana son mu yawaita wasiya a daidai kunmu kuma ya zamto wasiyar nan inda dama ma ka rubuta amma ba rubuta ba ne ka faɗa ya zamto magadanka ka san da wannan wasiya da kai kuma wannan ayon suna gura mana cewa lallai fa dukkan wani addini in ba addinin musulunci ba addini ne da Allah madaukakin sarki ba ya bukatarsa kuma ayoyi suna gwada mana cewa mu zamto bayi masu imani da Allah madaukakin sarki da abinda Allah madaukakin sarki aiko annabawa da shi in mun imani da haka to lalle mun shari'a kuma mun zamto musulmi saboda lokaci zamu tsaya anan in Allah madaukakin sarki ba mu dama zamu tashi a gobe aya ta 136 kafin nan akwai wata ko wani da ya rubuta tambaya cewa tambaya ta ita ce mutum da yana azumi sai ya kwanta barci to a cikin barcin sai ya yi mafarkin yana jima'i to malam yaya matsayin azuminsa mutumin da yana bacci sai ya mafarki gashi in mace ce ta yi mafarki ana saduwa da ita in namiji ne shi ma ya mafarki yana saduwa da mace har ya fi da bane a cikin yana azumi a yinin azumi wannan babu laifi azuminsa babu laifi azuminsa babu laifi azuminta sai dai abinda aka yi hani shine mutum yana azumi ya aikata wasu ayyukan da zai jawo masa sha'awa ko ta aikata wasu ayyukan da zai jawo mata sha'awa wannan shine ne da aka hana amma misali mutum addinin azumi yana azumi ya kwanta bacci ya mafarki har gamani ya zuba masa wannan babu laifin ya tashi sai ya je wanka kawai ya ci gaba da azuminsa wallahu a'lam abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukaki sarki babu ba mu ladansa abinda muka faɗa na kuskure Allah maɗaukaki sarki ya gafarta mana Allahumma fa'ana bima 'allamtana 'allimna ilma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban 'amalan mutaqabbala Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aslih ummatana wa wilata umurina Allahumma ja'al wilayatana liman khafaka wattaqaka wattaba ardaka ya rabbal alamin Allah maɗaukaki sarki biya mana buƙatunmu na alheri Allah maɗaukakin sarki wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah maɗaukakin sarki ya da zaman lafiya a wannan jiha tamu Allah maɗaukakin sarki ya da zaman lafiya a wannan unguwa tamu Allah maɗaukakin sarki biya mana mu na alheri abinda muka sa a gaba kyakkyawa Allah maɗaukakin sarki ya samu cimma shi Allah maɗaukakin sarki ɗan uwan musulmi da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani Allah ka samu na cikin tattun bayi a cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunmu Allah ya karbi sallolinmu Allah ya karbi azumzumanmu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata ya ba mu hanyar nisantarta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وارض اللهم تعالى عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا بتوفيق ربنا الحمد لله الذي وحده على السلام عليكم